فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالتوكل ومدح المتوكلين عليه وأثنى عليهم فقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال أيضا إن الله يحب المتوكلين فأعظم بمقام الموسم بمحبة الله تعالى صاحبه ومضمون بكفاية الله تعالى ملابسه فمن الله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه فقد فاز فوزا عظيما فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب كما قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبدا وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أي عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إلى زمامه وحمايته حكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره قال عز من قائل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن كل من سوى الله تبارك وتعالى عبد مسخر حاجته مثل حاجتكم فكيف يتوكل عليه قال سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملك لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وقال جل شأنه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة على قطع الملاحظة عن الاختيار والتوكل على الواحد القهار وقال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت الأمم في الموسم فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئاتهم قيل لي أرضيت قلت نعم قيل لي ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل من هم يا رسول الله قال الذين لا يتال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها أكاشا عباد الله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 واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوض المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا abadan, بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين dukan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mahalicin sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu muna gode masa dukkan wanda yayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala lalle a koda yaushe yana cikin godiya ga Allah tabaraka wa domin dukkan abin da Allah ya jarrabu bawa mai kyau ko mara kyau alkhairi ne dangane da Allah tabaraka wa ta'ala wataƙila kai ne baka gano alkhairin ba kake ganin kamar ba alkhairi bane shi sa ake so koda da yaushe bawa ya kasance cikin godiya ga Allah tabaraka wa Allah mun gode maka bisa ga dukkan ni'imomin da kai mana sannan muna roƙonka ka ƙara mana cikin ni'imomin da kake mana ya Ubangiji. Dukan wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye, wanda Allah ta baraka wata ala ya ɓatar da shi babu mai shiryar da shi, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan tsira annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tare da iyalan gidansa da sahabbansa da ma waɗanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Allah ka tashe mu a tutar wannan manzo naka ranar gobe kiyama Allah ka sanya mu cikin wanda za su gangara su sha tafkin sa ranar gobe kiyama Allah ka sa mu dace a duniya mu dace a lahira Yan uwa musulmi akwai wani muhimmin al'amari wanda yake a janibin tauhidi wanda ƙashin baya ne na aƙida ingantacciya wannan abu fa shine tawakkali wanda da Hausa ake cewa dogaro ga Allah tawakkali Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da ayi shi sannan Allah ya yabi masu tawakkali masu dogaro zuwa gare shi kuma Allah ya yi alkawarin za su samu cewa daga Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su a gidan rahama zai kuma kare su daga azabarsa akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda suke kira zuwa ga tawakkali suke yabon masu tawakkali suke jinjina da nuna matsayi da falala ga dukkan masu dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan ayoyin suna da yawa ƙwarar gasken gaske sai dai mu tsafuro wani abu daga cikin ayoyin don mu fito da falala da daraja ta masu tawakkali sannan kuma mu koyi yadda za mu dinga dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin dukkan abin da ya shafe mu sannan kuma wannan ayoyin da yawa daga cikinsu suna bayanin yadda Allah ya alkawarin samun aljanna zuwa ga masu dogaro gare shi su ne masu tawakkali Allah ka samu cikin masu tawakkali Allah ka ba mu yin dogaro gare ka cikin dukkan abin da ya shafi rayuwarmu idan mutum ya samu tawakkali na haƙiƙa idan da duk halittun duniya baki ɗaya halittun sama da ƙasa za su haɗu don su cutar da shi to ba su isa su cutar da shi komai ba saboda dogaransa da Allah ta baraka wata ala yake Allah kuma ya yi alƙawarin dukkan wanda ya dogara da shi to Allah tabaraka wa ta'ala zai isar masa a cikin ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a yi tawakkali akwai faɗinsa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah ya ce ga Allah kadai za ku dogara in dai kun kasance cikakkun masu imani in dai imaninka da Allah da imaninka da manzon Allah da yadda cewa Allah zai tashi alƙiyama da gaske kake to ba wanda zaka dogara da shi sai Allah dukkan al'amarin da ya shafe ka ga Allah zaka mika shi ba za ka zargi wani ba ba za ka ce su wani ba ne ba za ka ce wani ne suka sa min hannu ba ko wani ne ya sa a gaba ko wani ne ya mun kaza dukkan cikakken mai imani duk abin da ya same shi mai kyau ko mara kyau a ajin farko zai fara mika al'amarin sa ga Allah zai ce wannan daga Allah ne ƙulla lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana duk abin da ya same mu mai kyau ko mara kyau wannan abin da Allah ya rubuta da tun kan ya halice mu cewa zai same mu idan ka samu wannan shine kake cikakken mai imani kuma dama Allah ya yi alkawarin zai jarrabe ka da abubuwa na alkhairi zai jarrabe ka da abubuwa na kishiya alkhairi wa bulukun bisharri wal khairi fitna Allah ya ce za mu jarrabe ku da abubuwa masu kyau ku yi dariya ku yi farin ciki ku ji daɗi ku ci riba sannan za mu jarrabe ku da abubuwa na rashi yau ka rasa gobe kai asara jibi kai rashin lafiya gata kai asarar wancan wannan duka jarrabawa ce da Allah tabaraka wata'ala yake bayansa ya jarrabe ka da abubuwa na jin daɗi na alkhairi ne dan ga zaka iya gode masa a halin jin daɗi sannan ya jarrabe ka da abubuwa munana ne dan Allah ya ga zaka iya hakuri cikin jarrabawar da ya maka da haka duk abin da ya same ka wani bai isa ya maka ba da duk duniya za ta haɗu don ta cutar da kai wallahi ba su isa su cutar da kai komai ba in ba Allah ya so ka cuci ba kamar yadda in duniya ta haɗu don ta amfanar da kai ba za ka amfana da komai ba in ba abin da Allah ya kaddara za ka amfana ba ashe komai ya same ka daga waye daga Allah ne to wannan shi shine cikar tawakkali kuma haka ake so kowane bawa ya zama haka ake so mumine su zama duk abin da ya same ka ka miƙa al'amarinka da Allah to wannan shine tawakkali dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ga Allah kadai za ku dogara in kun kasance cikakkun masu imani masu imani na gaskiya a wani wajen Allah yake cewa wa 'ala Allahi fatawakkalu ko wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun Allah tabaraka wa ya yace ga Allah kadai ake dogara masu dogaro in dai dogaro ne na gaskiya to ga Allah kadai za su dogara a wani wajen Allah ya ce wa may ya 'ala Allahi fa huwa hasbuhu Allah ya ce dukkan wanda ya dogara ga Allah to lallai hakika Allah ya isan masa a wata ara Allah yake cewa inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana san masu dogaro zuwa gare shi menene ya fuka shiga cikin waɗanda Allah da kansa ya ce yana son su su ne masu dogaro zuwa gare shi wannan al'amari na tawakkali akwai matakai da malamai suke lissafowa na samun kusanci zuwa ga Ubangiji tabaraka ala ƙarƙashin tawakkali ƙarƙashin dogaro ga Allah mataki mafi ƙololuwa da malamai suke faɗa na dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala na samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ka sallama dukkan wani al'amari da ya zo maka zuwa ga Allah sannan ka siffanta mai tawakkali duk abin da ya zo ce wannan daga Allah ne duk abin da ya same ka ce Allah ne ya kaddara mana duk abin da ya zo inna alkhairi ne ka ce ba wayan mu bane ba dabaran mu bane Allah ne to wannan shine mataki mafi kololuwa na dogaro zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma wannan yana zuwa ne gwargwadon yadda bawa yake da kusanci ga Allah gwargwadon yadda yake mika al'amarinsa ga Allah wani za ka ga zai yi sallah zai azumi da abubuwan da ake za a yi watakila ma yana sahun gaba a masallaci amma da wani abu ya same shi sai ce ai dama na gawa ne yana mun gani gani ai dama su wani sun samu a gaba ai dama ka zato tun daga nan ka rasa imaninka saboda ka ji gana da cewa wani zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai wanda ba Allah ba wanda kuma babu wani mai cutarwa ko mai amfanarwa sai Allah tabaraka wa ta'ala da haka mataki mafi kololuwa na dogaro ga Allah na tawakkali shine duk abin da zai same ka ko mai kyau ko mara kyau ka ji daga Allah ne ko wani ne maka ka ji cewa Allah ne ya nufa da Allah bai nufa ba wani bai isa yi mun ba to wannan shine mataki mafi kololuwa na samun kusanci ga Allah tabaraka wa da kuma dogaro zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan duk wanda ya sami irin wannan matakin to lallai mataki ne da Allah ya alƙawarin aljanna ga masu irin wannan matakin wanda duk abin da ya same su za su miƙa al'amarin su zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata aya Allah yake cewa da shi alaysa Allahu bikafin abda shin ba Allah maɗaukakin sarki ne wanda yake doga wanda yake kula da bayansa ba ma'ana duk abin da zai samu bawa in ba Allah ne ya kaddara ya same shi ba akwai wanda ya isa ya samun masa amsa shi ne babu wanda ya isa ya samun masa malaman tafsiri suka ce wannan aya sababin saukarta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa cewa ya je ya ruguje wani gunki daga cikin manya-manyan gumakan larabawa wanda wannan sahabin shine Khalid ibn Walid maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi tare da wasu mutane a je a rushe wani gunki da larabawa suke girmama shi suke yin bauta zuwa ga wannan gunki annabi ya tura Khalid ibn Walid ya je ya rusa wannan gunki lokacin da Khalid ibn Walid ya tafi da rindinarsa domin su je su yi wannan aiki da manzon Allah ya tura su bayan sun fita daga garin Madina sai aka samu wasu daga cikin munafukai suka je suka tare Khalid suke gaya wa Khalid to a hirɗinka wannan gunkin da aka tura ku wannan gunkin lalle yana daga cikin gumakan da suke da tasiri a wajen mushrikai sannan kuma duk wanda ya taba wannan gunkin baya iya karewa lafiya baya iya zama lafiya duk wanda ya taba wannan gunkin sai kanan karshen sa ya zo dan haka a hirɗinka kakkaje ka aiwatar da wannan abu suna faɗin haka sai Allah ya saukar da ayar alaisa Allahu Kafin abda yanzu akwai abin da zai sa wani bawa wani ya masa wanda ba Allah ne ya dinfa ya masa wannan abin ba take anan Khalid ibn Walid bai saurari wannan magana ba ya tafi ya je ya aiwatar da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi ya je wannan farkon abin da Khalid ya fara yana zuwa gaban wannan gunkin shine ya sara hancin wannan gunkin bayan ya sara hancinsa sannan ya ci gaba da saransa sai da ya ruguza shi sai da ya murkushe shi ga baki ɗaya bayan Khalid ya gama murkushe wannan gunki sai yake cewa to abin da aka ce zai same ni ya same ni mana bayan ya rushe wannan gunki kuma ba abin da ya samu Khalid ibn Walid ba abin da ya samu ɗaya daga cikin tawagarsa wanda suka tafi don yin wannan aiki da haka wannan shi yake nuna Allah shi yake da nufin ya cutar ko ya amfanar babu wanda ya isa ya cutar ko ya amfanar in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba da haka lokacin da Khalid ya dawo yayan ya gaya manzon Allah ga aikin da ya gudanar annabi ya yaba musu sannan annabi ya karanta musu ayan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar Allah ya ce alaysa Allahu bikafil abda shin ba Allah ne wanda yake isa ga bayansa ba ba Allah ne mai kare bayansa ba shi sa duk lokacin da Allah ya baka kariya wallahi ba wanda ya isa cutar da kai haka kuma duk lokacin da Allah bai baka kariya ba duk yadda za ka ba kanka kariya ka gina gida kai doguwar katanga ka saka mai gadi a sa shokin waya a kan katanga a kulla window a kulla taga ai kofofi za ai waye ai waye amma in Allah ya so ka tutu wallahi kana cikin ɗakin ka sai cutar ta zo ta tsane ka domin Allah ne mai ikon ya cutar din ko ya amfanar din don haka masu tawakkali duk abin da ya same su sai su miƙa shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai da haka wanda ya dogara ga Allah shi ne yake samun matsayi irin wannan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana daga cikin masu soyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ta a gaban wannan ayar ta Allah ya ce wa yukhawifunaka billazina min duni Allah ya ce suna tsorata ka dangane da wani wanda ba Allah ba suna nufin zai iya cutar da kai wanda kuma ba zai cutar da kai da komai ba Allah ya tabbatar da cewa dukkan wanda ba shi ba ba shi da wani tasiri ne ya cutar ko ya amfanar dan haka ne ma Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa may yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim dukan wanda ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala to lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mabuwayi kuma shine mai hikima an fassara al da da yazo a cikin wannan ayar na cewa Allah shine al shine wanda yake mabuwayi shine dukkan wanda ya gudu ya koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala to lalle Allah zai ba shi kariya dukkan wanda ya mika al'amarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai isar masa kuma Allah ba zai tozarta shi ba dukkan wanda ya nemi kariya daga ubangiji to lalle Allah zai kare shi dukkan wanda ya nemi tsari da Allah to lalle Allah zai tsare shi sannan an fassara hakimu da ke cikin wannan ayar da cewa dukkan wanda ya dogara da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala yadda tsarin Allah shine daidai to ko da an zo da wani tsari da nufin a cutar da shi ko da nufin a yi masa zalunci to Allah ba zai ba da nasara a cutar da shi ko a zalunce shi ba. Malamai suka ce dukkan wata aya da take magana akan tawakkali ko wani hadisi da yake magana akan tawakkali yake magana akan dogaro ga Allah wannan yana nuna cikar tsantsan tauhidi da kuma so ake mutum ya jawo zuwa ga kadaita Allah shi kada kar ya hada shi da abokin tarayya. Hada Allah da abokin tarayya ba sai ka je gaban gunki ka mai sujjada ko kawaye ba. dukkan wani abu haƙƙi na Allah ka ɗauko shi ka ba wani ɗan adam to ka haɗa Allah da abokin tarayya shi sa da ka nemi kariya a wajen wani Allah ba wajen Allah ba sai Allah ya ƙyale ka da wannan kuma wannan bai isa ya kare ka ba da ka nemi taimako a wajen wani ba Allah ba sai Allah ya ƙyale ka da wannan kuma wannan ɗin bai isa ya taimake ka ba dan shi ma a wajen Allah yake neman taimako shi sa duk ayoyin da hadisan da suke magana akan tawakkali suna nuna cikar tsantsar tauhidi ne shine nisa al'amari ga Allah da kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ratayuwa izuwa ga Allah ba ratayuwa izuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ba domin duk wanda ba Allah ba bai isa ya cutar da kai ko ya amfanar da kai abin da Allah bai nufe ka ba shi sa dukan mai tawakkali da Allah kullum zaka ga yana cikin godiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin samu da cikin rashi domin ya san samun na Allah ne Allah ne ya bashi ya san rashin Allah ne mai hanawa Allah ne ya hana shi shi za duk mai tawakkali za ga gaina cikin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin hadisai da malamai suke kawowa dangane da falalar tawakkali da daraja da masu tawakkali suke da shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna mun al'ummomi a filin alkiyama wanda al'ummomin nan ga sunan aka nuna wata tawaza ta wata al'umma sun cika wanda suna da yawa sun dunkule wanda aka nuna mun su a siffa mai kyau siffa mai ban ƙaye siffa mai ban sha'awa maza Allah sallallahu alaihi wa ya tambayi mala'ika ya ce suwaye waɗannan sai aka ce da mazan Allah wannan al'umma ka kenan masu dogaro ga Allah ka wa ta'ala maza Allah sallallahu alaihi wa ya ji daɗi ya murna ya farin ciki sannan mala'ika ya tambaye shi ya ce Allah ya ce a tambaye ka ka gamsu da wannan ni'ima da baiwa da Allah ya maka ga al'ummarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gamsu sai aka ce da maza Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan waɗannan da suke cikin al'ummarka akwai kuma wasu guda dubu saba'in wanda Allah ta wata wata'ala zai waro su a cikin al'ummarka za a sanya su a cikin aljanna ba tare da hisabi ba sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su waye wannan dubu saba'in ɗin da za a sa sa aljanna ba tare da an musu hisabi ba su waye wanda Allah ya musu wannan tagomashin sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce musu irin waɗanda suke cikin wannan guda dubu saba'in ɗin da za a sa ta aljanna ba tare da hisabi ba su ne waɗanda ko rashin lafiya suke ba sa neman magani sun san cutar daga Allah ne shi ne mai yayewa kuma zai yaye musu sannan duk wani abu da ya same su ko mai rukuya ba sa kira ma'ana mai wani magani ko mai wani tofi ko mai wani abu hatta tofi da ake yi don a samu waraka ba sa yin wannan kawai sun dogara ga Allah Allah ne ya jarrabe su da cutar kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala shine zai yaye musu kuma irin wannan da ko tanti ba sa yi duk abin da ya same su san daga Allah ne ba za su ce a'a dama yau gana ce ko kuma wannan dama watan bakwai ne ai watan bakwai in ya zo ba kasuwa ba ciniki ba waye da watan bakwai da watan takwas da na goma da na sha ɗaya da na sha biyu dukan Allah ne Allah yana iya kawo alkhairinsa a watan bakwai kamar yadda zai tashi a watan ɗaya yana iya sanya jarraba da cuta da musiba a wata na biyu kamar yadda zai iya sanya a wata na bakwai ta haka ba wani wata da ake canfawa da ta wannan watan samu ne wannan ba na samu ba ne ba wata shekara ta samu wadda ba ta samu ba ba wani lokacin samu da lokacin da ba na samu ba duka da samu da na rashi na Allah ne ko tabaraka wata ala ne da haka irin waɗanda ba sa canfawa ba sa canfi su canfa wani abu sai ai dama in kaza ya faru ai ba za a samu kaza ba ai dama in kaza ya kaza ba za a yi kaza ba shi Allah ba ruwansa abinda kuka canfa in ya karu ba za a yi ba kuma sai abin ya faru kuma sai Allah ya yi da haka irin waɗanda ko canfi ba sa yi suna daga cikin waɗanda dubu saba'in ɗin da za a sanya a aljanna ba tare da hisabi ba Allah ka sanya mu a cikinsu sannan irin waɗannan su ne wanda duk abin da ya faru da su ga Allah kadai suka dogara ba sa dogara ga wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ake cewa da shi Ukasha Allah ya kara masa yadda Ukasha yake cewa ya Rasulullahi ka roƙa min Allah na kasance daga cikin waɗannan guda dubu saba'in din ta ci anan manzon Allah ya roƙa masa yace Allah ka sanya Ukasha a cikin su a bayan Ukasha kawai sai wani ma ya miƙe ya Rasulullahi ni wa ka roƙa min Allah ya zama cikin su sai mazan Allah ya ce aka bi ha ukasha ai ukasha ya riga ka sai dai kai aiki iya aikin da za ka yi. Don Allah ya sanya ka a cikinsu. amma mutum ɗaya annabi yawa alkawari a nan duniya yana cikin waɗannan shi ne ukasha wanda yana cikin dubu saba'in ɗin da rana gobe kiyama za a ware su kawai a zuba sa aljanna ko nisabi ba za a yi musu ba Allah ka sanya mu a cikinsu. to amma abin da zai kai ka wannan matsayin shine dogaranka da Allah mika al'amarinka izuwa ga Allah tabaraka wa Kar karka mika izuwa ga wani Allah shi sa malamai suka ce ana son mutum ya zama mai zafin nama wajen abubuwa na alkhairi kaga shi ana faɗar dubu saba'in ɗin ne ta ya roƙa min Allah in kasance a cikinsu. su shi sa malamai suka ce duk abin da yake na alkhairi yi kokari kai zafin nama kar kai sakwa sakwa kar ka bari abin da yake na alkhairi ne a ce kana kurar baya ya zama na a same ka a gaba-gaba dukkan wajen ibada ya same ka a gaba-gaba wajen sadaka kana gaba-gaba kana bayarwa wajen kyautatawa kana gaba wajen farin ciki da murna da sanya farin ciki a zukatan talakawa da marasa shi in Allah baka wadata ya zamana kana gaba-gaba domin in Allah ya tashi baka wani matsayi da falala ya zama na kai ma kana gaba-gaba wajen waɗanda ake ba kamar yadda annabi ya roƙa wa ukasha kuma Allah ya sanya shi a ciki kuma da wannan malamai suka ce yana da kyau dukkan abin da yake na aikin alkhairi ne tattare na shi kaga wannan wani matsayi ne annabi ya faɗa kafin wasu sahabban su farga ukasha kawai sai ce Allah annabi roƙamin Allah Allah ya sanya ni a cikin su kuma wannan yana nuna cewa in dai annabi ya roƙa maka Allah Allah ya karɓa kuma Allah ya amsa kaga ukasha na cewa annabi roƙa mai Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ukasha a ciki da annabi ya ce Allah ta sanya ukasha a cikin su wannan ya nuna idan annabi ya maka addu'a za ka kai matsayin da aikin kama bai kai ka ba saboda daraja da falala da kima na bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan malamai suka ce wannan kuma yana daga cikin abin da zai sa ka kudirce mika al'amari ga Allah a cikin zuciyarsa wani a zahiri zai nuna ya mika al'amarinsa ga Allah amma a zuciyarsa yana na yana ta tunanin ya zami wadda dabara zami kaza ya kamata mi kaza ya kamata mi a'a in dai ka miƙa al'amarinka da Allah to ya zama ba ka da wani tsini ba ka da dabara sai abin da Allah ya yi to wannan shine cikar tawakkali amma wani a zahiri zai nuna ai bari ga Allah amma fa yana barin nan da an mai sata sai ya tafi wajen malam mai gobe da nisa da Allah a duba mana ya suka daukan mana kaza a duba mana ya suka mana kaza kana zuwa wajen wani mai duba ko dan sihiri to ka rasa imaninka kuma ko da a baki ka ce ka miƙa ga Allah to wannan kuma zuciyarka ta ƙaryata ka don haka aikinka shi yake nuna abin da kake ciki ba abin da bakinka ya faɗa ba wani a baki zai ta mu muna dogaro da Allah an komai mun mika ga Allah amma ba za ka ga duk abin da ya same shi to kuma ba zai mika ga Allah a aikinsa ba wata jarraba za ta same shi ko wata musiba ai ta bashi hakuri ana kai hakuri wannan abin jarrabawa ce daga Allah amma wani duk halin da zai yi sai ya ji ga ya za a iya samu wata mafita sai ya ga ba wata mafita kuma sai ya dage bai takumi ya ce to mun zuba al'amarin mu zuwa ga Allah mun mika da Allah wanda kai ma ka san ƙarya kake baka mika da Allah din ba da haka cikar tawakkali shine duk abin da ya same ka ajin farko a zuciyarka kakka ka kowa in ba Allah ba ka ji kawai daga Allah ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha duk abin da ya same ku na wata musiba a dukiyanku ne ko a rayuwarku ne ko a kasuwancinku ne ko a iyalinku ne ko a dukkan al'amuran da kuke yi wannan wani abu ne da tunkan Allah ya halicce ku ya rubuta a lauhil mahfuz da haka duk abin da ya same ka dama Allah ya rubuta zai same ka ma asabaka lam yakul liyukhti'uka duk abin da ya ne ka to Allah ya rubuta damar abin ba zai kubuce maka ba wa ma akhfa aka lam yakul yusibaka haka nan da abin da kaga ya kubuce maka dama tun til azal Allah ya rubuta ba raban ka bane ba da haka me tashin hankalinka me na kai ta kai komo sai ka samu in Allah bai za ka samu ba wallahi ba za ka samu ba to gwara ma tun ba ka samu ba kawai ka mika Allah al'amarinka da Allah Allah ya ba zan samu ba shi kenan sai ka huta ba sai ka sha wahala ba duk abin da yake kuma rabanka ko kana kwanci akan gadonka sai Allah ya turo maka shi amma ka ga wani a ce mai ka al'amarin ka a sannu kasuwanci kake ka ci halal kar ka dinga cin haram amma wani zaka ga ya ci halal ya ci haram shi sai ya tara dukiya nawa nawa ka sani tun da aka haife ka ce kasuwanci amma har yanzu ba su da jarin dubu ɗari saboda Allah bai kaddara za su samu ba amma nawa nawa ka sani a ungo kwanan na ya taso ya fara zuwa kasuwa amma za ka ga a kasuwa ma shi yanzu ake faɗa ya fi kowa kuɗi amma wata kila ko shekara bai da fara kasuwanci ba saboda mai bayarwar ya bashi kuma ya ce sai yayi yi haka dukkan al'amari na Allah ne kar wani abu ya sa ka zama kawai kai yake halatta yaki haram ko da halin ka ka samu in Allah bai za ka samu ba wallahi ba za ka samu ba shi sa miƙa al'amarinka da Allah ka yi riko da sababi ka je kasuwa ka je sana'a ka je aiki ka je duk inda ake zuwa a nema amma ka san waye mai bayarwar Allah ne kai dai ka ji ka yi riko da sababi Allah ya ce tafi kasuwa ka tafi amma ka samu a kasuwa ko ka rasa wannan na Allah ne wani zai sammako ya fita kasuwa tun sassafe amma zai wani bai yi cinikin naira ɗari ba amma wani sai bayan la'asar ma zai fito kasuwar amma kuma in ba a saba sai ya samu abin da shekara ka guda kana yi ma baka samu ba dan ka san samun na Allah ne shi sa idan Allah ya sa kana da tawakkali to zaka ga kana rayuwa ka cikin kwanciyar hankali ba za ka dinga shan wahala ba ba za ka sa kanka ciwon zuciya ba ba za ka samu wani hawan jini don ka rasa ba saboda kana da tawakkali ka san da samu da nashin duka na Allah tabaraka wa ta'ala ne kai dai kawai duk abin da ka nufa ta ka nufi Allah a ciki fa a azamta fa tawakkal ala Allah duk abin da kai nufin yi to ka zama ka dogara da Allah kuma kana nufin Allah ne mai baka ba wani ne zai baka ba malamai suka ce ƙarshen kololuwar kura lamba na tawakkali da dogaro ga Allah shine dukkan abin da ka mallaka ka ji cewa ba naka bane abin da kake sa rai wajen Allah kafi garanti da shi akan abin da yake tare da kai ma'ana ka ji cewa ka roƙi Allah kana nufin Allah zai baka wani abu ka fi garanti da samun abin da zai zo daga Allah sama da kuɗin da yake cikin ajiyewanka to wannan shine ƙarshen ƙura lamba na tawakkali ka ji cewa abin da yake ajihunka ma idan Allah ya so za ka iya rasawa kawai kai ka dogara da Allah abin da Allah ya kawo maka shine naka to in kai haka ka kure lamba na tawakkali kuma haki ake ya so kowane bawan Allah ya zama ya zama da duk abin da zaka nema da Allah kake nema ya zama na duk tsarin da ka nema ga Allah za ka nema ya zama na dukkan wani abu da kake tsoron faruwar sa to ya zama na Allah kake nema a waje ya kare ka daga wannan tsoron faruwar abu amma wani bai isa ya kare ka ba kuma ba wata musiba ko bala'i ko wani abu da zaka shiga wanda Allah bai da ikon ya fitar da kai Allah yana da ikon ya fitar da kai ubangijin da ya fitar da annabi Yunusa daga cikin cikin kifi ya tseratar da shi kai kana da musibar da ta kai wannan ne Ubangijin da ya tseratar da annabi Ibrahim an sanya shi a wuta tana ci, amma aka sanya shi kuma bai kone ba kuma ya fito lafiya kalau sai kai don musibar ka sai Allah ya kasa kare ma. Ubangijin da ya kare annabi Yusufa da aka tilla shi a tsohuwar rijiya bai mutu ba kuma Allah ya fito da shi kuma ya ci gaba da rayuwa Allah ya taimake shi sai kai don ka shiga wata musiba sai Allah ya kasa taimakon ka. Da haka in ka miƙa al'amarinka ga Allah ba wani abu da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala. ko menene na musiba ka Allah tabaraka wa ta'ala zai iya magance maka amma sharadin shine ka dogara da Allah cikar dogaro kuma ya zamana da gaske kake ka dogara da Allah ba wai irin dogaro ne na irin mutanen mu ba sai mutum ya gama buga ya gama buga ya gaba yadda zai sai kuma ya da ya ce to shikenan mun mika al'amarin mu ga Allah shi Allah ba haka yake ba shi Allah so yake ko kana da yadda zaka yi ka aje ka dabarar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 mu Allah kai mana maganin su ya Allah duk wanda ya hana mu zaman lafiya shi ma Allah ka hana shi zaman lafiya in kudi ne da shi Allah ka hana shi jin dadin kudin in mulki ne da shi Allah ka hana shi jin dadin mulkin in wata dama ce da shi Allah ka kwace wannan damar Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan kasa Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan gari Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah kai mana maganin halin sace-sace da bandit na kone-kone da ake yi ya ubangiji duk abin da yake da matsala na tsaro Allah kai mana maganin sa Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya wannan gari namu na Kano Allah ka ƙara masa albarka ‘yan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwancinsu masu sana'a mu Allah ka sanya albarka a sana'unsu dukkan mai wani harkoki Allah Ubangiji ka sanya albarka a cikin harkarsa ɗaliban mu Allah ka sanya albarka a karatuttukansu zaurawan mu Allah ka ba su mazaje na gari samarin mu Allah ka ba su mataye na gari Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka shirya mana zuri'an mu Allah ka dora su kan tafarki madaidaici rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله